wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa wannan ɗayan shek iliminsa ya amfana mai domin a cikin zurfin ilimin da yaran nan yake ya hango akan wasu wanda ba su gano abin da ya hango ba Allah ya sanar da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a jama'a mai magana naku har kullum ibrahim sinana a na zo ne in yi magana a kan abin da ya faru a molidin ƙasa da aka yi a a wannan yaro yan shak allah ya ma albarka allah ya saka ma da alkhairi ubangiji allah ya ƙara ɗaukaka da ɗimbin ilimi gaskiya na yadda ilimi na yadda ilimin muhammadiyya ilimin islama yakan ƙara wa mutum hasken ƙwaƙwalwa ya gano abin da mutum wasu ba su gane ba ba shekaru bane. wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa wannan ɗayan shek iliminsa ya amfana mai domin a cikin zurfin ilimin da yaran nan yake ya hango akan wasu wanda ba su gano abin da ya hango ba Allah ya sanar da shi domin ya tashi yana magana yana fitawa, wani malami ya shigo ya kwatin ɗinsa wani dattijan malami wanda tunaninsa wannan tsohon wannan malamin shi ya kamata ya yi wannan tunanin ba shak ba shi ya kamata ya hango irin wannan kararrabu wannan da ake yi wallahi ba shak ba cikin wani cikin wata fikira ta ubangiji wani iko na Allah sai ga shi yaron jikan jikansa shi hango abin da bai hango ba Shi shikenan dan kana tijjaniya ba za ka saurari dan kadiriya ba za ka saurari dan gizala ba ba za ka saurari dan shi'a ba wannan wace wace wace irin wannan wace irin dariƙa ce abinda yaro ya fito yana faɗa wallahi billahi lazi sai dai kin zuciya amma magana ce ta gaskiya kalma ɗaya duka ta haɗa mu kowa kuma ya yi bilibin ɗinta la ilaha illallah muhammada rasulullah amma ka duba wani dattijan malami ya shigo ya yi kwatan ɗin yaran nan yana gani kamar ya ya yi disgire da ɗansa mu kuma magoya baya masu sauraro mu ba mu ga da ɗin da kai wa yaran nan ba sai dai kanka da kai dizga muka gane alƙiblar ku irin irin ku ne wanda ba kwa son zaman lafiya irin ku ne wanda ba kwa son kan musulmi ya haɗu shi magana da yake akan haɗewar kai akan hadewar kai a so annabi muhammadu to amma saboda ya shigo da wani usulubi ba irin abin da yake cikin zuciyarka ba sai ka ga bai kyauta ba ka yanke shi ka nuna mai wa yaro kuma yayi ladabi da biyayya ya duba furfura ya duba gemu ya haƙura da ce ma komai ba ya tura ma aniyarka to yamshuk Allah ya saka ma da alkhairi sai kuma wannan malami abin da kai matuƙa abun kunya ne wallahi kwata-kwata abin da kai abin kunya ne abin da yake wahalar da mu kenan yanzu lokacin yanzu inda a ce kanmu a haɗe yake da wannan cin kashi da wannan tsadar rayuwar da muke gani ba za mu gani ba wallahi wallahi ba za mu gani ba amma saboda bakin ciki irin namu wancan baya ƙaunar kuma akwai iri irin su yan ɗin da dama a cikin tijjaniya wanda suke so a zo a zauna a tuta ɗaya a fuskanci juna shi ko bai ce ya hana ka bai ce fa lalle sai dan tijjaniya ya bi dan izala ba ko ya bu dan ɗariƙa yana kokarin cewa a yi ƙoƙari a haɗa kai wallahi yau da muna da haɗin kai wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ba za mu ringa ganin wannan cin mutuncin da ake mana ba da muna da magana da mai murya ɗaya wallahi ba za mu ringa gani ba to babu yanzu gashi yaro ya taso zai bayani mai ma'ana magana mai ma'ana wannan dattijan malamin ya tashi shi yana ganin bai kwata-kwata maganarsa ba ta kyautu ba mu kuma da muke bayan fili muke gani muke sauraro wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa wannan dan wannan yaron yan shar jikan jikan ka in ba ya hango abinda baka hango ba Allah ya tsina kwata-kwata baka san mai kake yi ba wallahi da kai kwatan ɗinsa kwata-kwata wannan ba jagoranci bane ko ba shugabanci bane yaro ya taso yana faɗan gaskiya ka zo ka yanke saboda ba haka kake san ji ba to mu dan abin da ya faɗa ma mun amfana kuma mun ga inda ya nufa Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya ƙara bunƙasa yaushe ni shawarar da zan baka ka ci gaba aiki kake ba na mutum ba ba na wani ba aikin Allah kake kuma dama ita da ta gaji haka ka ci gaba duk inda gaskiya take kabita duk inda sunnan Muhammadu Rasulullahi take kabita kar ka ɗauki wannan abun da wani abu daman ku malamai kun gaji haka amma kai ma wannan da cizon malami baka kyauta ba wallahi maganar da yaro ya faɗa gaskiya ce maganar da ya faɗa gaskiya ce maganar da ya faɗa gaskiya ce irin irin ku ne wanda ba kwa son kan musulmi ya haɗu irin irin ku ne wanda aƙida ku da ita za ku tafi kabari ba kwa ƙaunar addini ba kwa ƙaunar addini ba kwa ƙaunar duk wani mutumin da yake in dai ba a cikin ɗariƙa ku yake ba wannan kuma kuskure ne sai mun faɗa kuskure ne wallahi kuma wannan yaro yan shaka ya yi daidai Allah ya ƙara mai hasken ilimi Allah ya ƙara buɗe zuciyarsa da san annabi Muhammadu kana ganin kamar ka wulakanta to mu baka wulakanta shi a idan mu ba mu burge mu ma yayi wallahi saboda magana ce ta gaskiya ya fito ya faɗa kan raba raben musuluncin nan shi yake ja mana duk wani musifa da muke gani saboda yaro ne kankani shi yasa ai kai mai wannan kutsan kai mai wannan dakatarwar kai mai wannan yankewar saboda babu abin da zai iya yi shi kuma ya dubi darajar furfurar ka ya shuru to abin da yake cikin zuciyarsa Allah ne ya dasa masa kuma Allah da ita zai taso jama'a sai mu hankalta mu sani wallahi billahi la ilaha illa huwa muna cikin wahala kan cikin wannan raba-raban aqidun wallahi muna cikin wahala aqida ita ce take jawo mana wannan musibar in kana dan izala dan kana ganin dan dariƙa a kafirci dan dariƙa yana ganin dan izala a kafirci dan shi haba haba malam wannan ai ba karamin kuskure kai ba wallahi ba karamin kuskure kai ba da ka yanke wannan yaron yana magana wallahi mu soyayya saka kara mana ma a zuciya saboda gaskiya ya faɗa ai ba cewa yayi ba wai wanda suke tijaniya ku fita ku koma wata ɗari ba haka ya faɗa ba yace kalmar nan gwaya ɗaya ta haɗa mu la ilaha illallah muhammad kuma yace ya kamata mu tabbatar mu daina kin juna mu haɗe kanmu akan wannan kalmar to ƙarya ya faɗa ai gaskiya ce dan shi'a ya yarda da wannan kalmas dan tijjaniya ya yarda da wannan kalmas dan kadiriya ya yarda da wannan kalmas dan izala ya yarda da wannan kalmar to mu haɗe mana a ce kalmar nan kwaya wannan kalmar ba za ta iya haɗa mu ba oke sai dai naira ce kawai waje ɗaya za ta iya haɗa mu a nan ne za a iya haɗewa tur wallahi ni wannan wallahi wallahi wallahi kayi abin kunya wallahi wannan malami wallahi kayi abin kunya dan wannan abun kunya ne wallahi wannan abun kunya ne ɗari bisa ɗari da ka yanke yaron nan yana fatawa yana magana dan yana faɗan magana ta gaskiya yana faɗan magana abinda annabi ya ce to magana wa kake so ya faɗa in bai faɗi magana annabi magana wa kake so ya faɗa saboda kawai bata yi ma daɗi ba bata zo ma ba kawai ka yanke shi to mu ɗan abin da ya faɗa ma alhamdulillah ya shiga kunnen mu kuma mun gamsu kuma Allah ya da ire-iren mu ire-iren mu suna nan da yawa wanda sun gamsu da magana da yaron nan ya faɗa shock Allah shi ma albarka ubangiji Allah ya bunƙasa iliminka ubangiji Allah ya sa wata ran ka ci gaba ka ci gaba ka ci gaba Allah ne ya dora ka a wannan Allah ne baka Allah shi ya san dalilin da yasa tun kana karami ya dora ya baka wannan ilimin Allah ya ma albarka Allah ya ƙara ɗimbin ilimi da ɗaukaka ubangiji Allah ya ƙara cusa ma san annabi Muhammadu a zuciyarka masoya annabi Muhammadu Allah ya sa wannan yaron Allah ka sa ƙara mana san annabi a zuciyarmu amma magana Yorkshire daidai ya faɗa rabe-raben kawuna shi yake ja mana wannan musifin ko kana son ka ji ko baka son ka ji mu dai mun ji kuma haka ne wallahi dan kana dan Tijaniya ko kana dan kadiriya ba zai yi maka ce za ta wai wai wannan wai a ba wani mu ba haka muke daukar dariƙan eh, mu ba mu dariƙan mu ba haka muke ba yawwa muna kauna annabi kuma duk wanda ya ce la ilaha illallah mu za mu yarda da shi insha Allah in ya faɗa abin da ban ga masu batun da ba mu da zurfin ilimi sai mu je mu nemi ilimi a wajen wanda suka fi mu ilimi Allah ya saka mu da alkhairi masoya annabi Muhammadu Allah ka sa Allah ka kawo mana wannan ƙarshen wannan tashin hankali da muke ciki wannan tsadar rayuwar da muke ciki Allah ka yanke mana ita dan kaunar dan sanka da sayyidina rasulullahi nagode